يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بأت kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan majalisi mai albarka insha Allah don karanta littafi na rijal wa nisa haular rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga yadda muka dora wa kanmu insha Allah ta'ala a yau ba karatu littafi za mu yi ba sai dai gabatar da muhadara akan maudu'i da ya shafe ni ya shafe ka sai dai kuma ya fi shafan iyayenmu mata muna masu roƙon Allah ya sanya abin da za mu faɗa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba su iyaye mata abinda za mu isar da sako zuwa gare su Allah ya sa ya zama hujja gare su ba hujja a kansu ba kuma ga duk wanda ya jahilci matsala din muna masu roƙon Allah ya ba shi ikon fahimta ya fahimci fahimta ta musulunci a kai idan zan tuna daidai yau muna sha tara ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin makka zuwa madina mawdu'in magana a wannan daidai lokaci shine albishirinki ya yar uwa mai hijabi da niqabi ko kuma albishirinki mai hijabi da niƙabi, albishirinki mai hijabi da niƙabi wato bushira laki ya ayyatu hal muhajjabatul munaqqaba bushara zuwa gare ki yake yar uwa da Allah ya miki baiwa da riko da hijabi na musulunci Allah ya miki baiwa da riko da niƙabi na musulunci bil hakika abin da ya kai mu zuwa ga zaben wannan mawdu'i mu magana a su al'amari ne da yake a fili ga duk wanda yake mutaba'an abin da ke faruwa a western Wall a duniya ta wanda suke ba musulmai ba in fact har ma da wasu garuruwa na musulunci al'amari na hijabi da niƙabi na farko na hijabi da babu kokonto akan wajibcinsa babu saɓani akan wajibcinsa haka al'amarin niƙabi da jumhur na malaman tafsiri Allah ya gafarta musu suka ɗauki matsaya akan wajibcin sa sai ya zama wani al'amari ne yau abun walakantarwa abun isgidi idan kana jin abun da ke faruwa a western world yau idan mace ta saka hijabi ana mata isgidi ana walakantar da ita ana zaginta idan mace ta saka niqabi ana mata isgili ana walakantar da ita ana zaginta tun al'amarin yana faruwa a cikin alkanawatul fada'iyya wato satellite stations kaga an ɗauko wata mace a wata kasa ce ta saka hijabi don haka mai tsaurin addini ne wannan ma sai ga hijabin ta gaba ɗaya bai wuce girjinta ba wa ma'a zalika ana ga tana da tsaurin addini a wani wuri sai ga an dauko ta da hijabin ta gaba ɗaya bai wuce kunkumin ta ba amma ana ganin ta mai tsaurin addini ne har ma wannan ya zama matan da ke da raunin riko da addini suna yin sako-sako da riko da addini din me dalili suna ga idan suka saka hijabi za a sa musu ido dalilin sa ido gara su haƙura su ajiye hijabi su ajiye niƙabi to su sai kwanta wannan shin yana faruwa a cikin alkanawatul fada'iyya irin satellite stations international satellite stations har aka fara buɗe website yanzu musamman an yi dedicating waɗannan website ɗin ne don a rika muzanta hijabi a rika yi wa hijabi sharri a rika muzanta niƙabi a rika yi wa niƙabi sharri al'amarin bai tsaya a nan ba sai zama hatta a najeriyance a wajen wasu hijabi da niƙabi ya zama abun walakantarwa da abun izgili da abun zagi al'amarin da shari'a ta wajabta shi a cikin aksarul aukat, zai yi wahala ka samu malami ɗaya daga cikin malaman duniya da ya sauki a kai sai zama mata sukan yawaita in ma turo tambaya a makarantu musamman makarantu na karatun zamani imma matan da suke aure irin GRA imma ma a wasu wuraren matan da ke cikin garuruwa wasu sa buga waya wasu sa yi text message wasu sa turo tambaya malam mu fa ana damun mu da wannan hijabin ana damun mu da wannan niqabin har al'amarin ya kai matakin da wasu matan saboda sun gagara jure izgilid da ake musu da hijabi da niqabi sun fara kwabe hijabi da niqabi suna ajiyewa sun saka abin da zai zama mai kallon su ya aminta da su wannan kuma hanya ce ta halaka Allah ya kare mu daga wannan kula ga wannan imani shine mu rike abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka karantar shine imani ba kadai abin da wani yake so ko wani yake so ba ba abin da ake muzantawa cikin alqanawatul fada'iyya ba ba abin da ake aibata cikin mawaqi'ul internet ba damuwar mu shine mai addinin Allah ya ce ke da Allah ya miki baiwa da sanya hijabi har ma kika yi kari da sanya niqabi ni'ima mai girma Allah ya miki ɗaukaka Allah ya baki kamban ki Allah ya yi mutunta ki Allah ya yi baya ga wannan daraja Allah ya ƙara miki ni'ima Allah ya miki baya ga wannan alkhairi da albarka Allah ya tsunduma a rayuwarki sai ki rike wannan da ikhlasi ya zama don Allah kike sawa kuma ya zama aibatawan mai aibatawa duk abin da za a faɗa a international satellite station ko a website ko ki ji a rediyo ko ki gani a tv ko kuma ki ji labari wannan ba zai saki sako-sako da riko da abin da addinin Allah ya karantar da ke ba don sauwaka wa kai na gabatar da muhadara din na raba maudu'i din gida bakwai kuma ba ni bukata na yi magana ta kashin kaina a ciki kuma ba na bukatan na faɗi malam wane ya ce na fi so na kawo hatta jumlar bakinsa bai faɗa ɗin saboda matsala ce ta ilimi mai girma ba bukatan kowa ya je ce ga kauli na amma idan aka kawo maganganun malamai da duniya ta amince malamai ne malaman tafsiri suka fasara ayoyin hijabi yayin suka fahimci ayoyin niqabi wannan zai taimaka mana da ikon Allah mu dauki matsaya tabbatacciya amma idan dan adam ya ce tunaninsa zai fassara da shi mai iya yiwa ne insaniya na iya rinjayarsa sai zai shigar da son rai yayi magana da son rai in ma na sakan ɗaya ko minti ko abin da ya kama da haka Allah ya kare mu daga yin wannan awwalan na farko al-muqaddima gabatarwa saniyan na biyu wujubul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wajibcin umurni da kyakkyawan abu da kuma hana mummuna salisan na uku al-adillatu shar'iyya ala wujubil hijabi wan niqabi hujjoji na shari'a da ke nuna wajibcin sanya hijabi ga mata har ma a wani wuri suke nuna wajibcin sanya niqabi ga mata rabi'an na hudu shubuhat hauna adamin amal bil hijab wal niqab shubuhohi da ake kawowa don nuna sanya hijabi ko niqabi ba wajibi ba ne amma wasu wurare sai zama amma haramtar da sanya su na biyar khataru tabarruj hatsari musifa bala'i tashin hankali da sharri da fasadi da barna da lalacewa da ke faruwa a cikin bayyana tsiraici da mata na shida khatarul istihza bil mutahajjiba wal munaqqaba hatsarin da ke faruwa wajen yin isgilanci bil mutahajjaba ga wanda da sanya hijabi wal mutanaqqaba da kuma wanda Allah ya mata baiwa da sanya niqabi na bakwai al makhraj wal khatima Allah ya mana jagoranci wato mafita da kuma conclusion wato kammalawa at-tawdih na farko al muqaddima da suke faruwa a duniya akan niqabi da hijabi yanzu saboda western world sun gane na daga cikin symbol na hakikanin musulmi ahalin sunna na kwarai na daga cikin symbol musulma ta kwarai ahalin sunna shine kokarin sanya hijabi a wasu lokuta ma da yafi dacewa da kokarin kare niqabi ta inda za ta wuce gaban ka baka san wace ce ta wuce ba ta inda ko da ku ta gane wace ce baka iya ganin siffar jikinta sai suka fahimci wannan element na addini din da musulmai suke rike da shi musamman matansu idan aka bar a kayi to suna da wata ɗabi'a da wani moral da wasu ainihin good qualities da matuka suna rike da wannan zai yi wahala a yi nasara a kansu sai zama hanya mafi sauki shine wasu da suke sanya hijabi da niqabi a rika bin su ana iya dukansu wasu da suke sanya hijabi da niqabi ana iya bin su ana kisge hijabin waɗanda wannan bai yi ba kafashin da haka baya yi wa masu hijabi da niqabi ana muzanta su a ce suna sanya ababen da ake sawa a zamanin ignorance and barbarism wato jahiliya period suna sanya kaya na ƙauyanci wanda mutanen jahiliya aka sanya da sanya wannan kaya din al'amarin yana faruwa a cikin alqadawatul fada'iyya international satellite stations har ka gama da sanya hijabi da duk bai wuce kirjinta ba wata in aka dan yi sa ta dan sanya niqabi kana dan ga kwayan idan da ɗaya ko biyu a waje sai a ɗauko ta sai a gaya wa duniya ga waɗanda suke da wasu al'adu na ƙauyanci wanda ake aiki da su tun a zamanin da ba a waye ba har sai zama matan da ba sa sanya wannan sun samu bakin magana akan ma matan da ke sanyawa sai zama matar da ke da hijabi da niqabi ba ta yi magana ba sai ya zama matar da ba ta da hijabi ba niqabi in ta yi kokari ta rataye gyale ita ke da bakin magana ita take ba da fatawa ita take izgili ita take bakar magana a wani lokaci har ma ta kara da sharri sai zama wanda ya riko da shari'a bai samu bakin magana akan wanda ya saba wa shari'a ba mai saba wa shari'a shi yake da bakin magana akan wanda ya bi shari'a wannan iya faruwa har ya zama a najeriyanci abun na aukuwa ba zan san adadin mata nawa ke mun complaining wanda da ce ita hijabin nan ya ishe ta me dalili kaga ana yawan zagin sun saka kaga ana yawan aibata hijabi wanda da ce kaga ana yawan aibata niqabi ma a rubuce a takarda imma a yi magana da sauti ko wani abu mai kama da haka har sai fara sa wasu mata da karatu bai ishe su ba karfin riko da abun bai ishe su ba sai suka fara sako-sako da wannan yau ta sa hijabi gobe sai ta aje hijabi sai ta saka wani abu na daban ko kuma in za ta je islamiyya ta sanya hijabi in za ta je gidan aure ko ziyara ko asibiti sai ta sanya gele ko wani abu mai kama da wannan sai zama in harkar Allah ne sai a sanya wa Allah nasa idan kuma harkar duniya ne ko shedan to sai yi abun da shedan yake so don haka bil haqiqa wannan jarrabawan yayi yawa ga mata don haka nake cewa ya ayyatu hal munaqqaba al muhajjaba isbiri wa sabiri wa rabiti wa alami anna allaha ma'as ki yi haƙuri ki tabbata akan haƙuri ki yi ribati ki sani haƙiƙatan Allah iya tare da waɗanda suke da haƙuri a cikin harkokinsu duk wanda ke da haƙuri a harkarsa duk wanda ke da haƙuri a cikin al'amarinsa namiji ne ko mace tare da riko da gaskiya haƙiƙatan Allah iya tare da shi tarayya anan ma'iyya ma'iya khassa Allah zai taimake shi in an ma sharri Allah zai tunkuɗe duk abin da aka masa na sharri Allah a shirye yake kare shi inna Allah yudafi'u anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin faqur alƙawarin Allah ne yana tunkuɗewa wanda suka yi imani sharri a wani wuri Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin taimakon mu'mine kai musu dauki ba su alkhairi a rayuwa ba su kariya Allah ya ce haƙƙi ne akan mu idan kin zama a cikin masu imani don Allah kike sanya hijabi don Allah kike sanya niqabi batancin mai batanci sharrin mai sharri maganar mai magana a international satellite station a internet amma ko ina ne a duniya wannan ba zai sa ki rauni da addinin ki ba addinin musulunci haka ya gada matan sahabbai radiyallahu anhunna a farkon musulunci an musu izgili akan hijabi da niqabi an musu batanci wasu ana bin su ana fisge wannan a hannunsu wannan kuma shi ne hakikatan abin da fiyayyen halitta ya gaya mana a hadisi riwaya na musulun Allah ya gafarta masa cewa bada al-islamu ghariban fa sayaudu ghariban fa tuba lil ghuraba hakika addinin musulunci ya fara yana bako kuma zai kare yana bako bako ya fara yana bako kuma zai koma yana bako amma farin ciki ya tabbata ga wanda suke rike gaskiya idan sun ji ta don kula ga wannan koda an ce iyaye da kakanni ba saka ba abu ne da ya tabbata a qur'ani kuma wannan shine fahimta ta magabata radiyallahu anhum wa rahimahumullah zaka sai ki riko da wannan baya ga wannan kiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi a cikin hadisi riwaya na imam at-tirmidhi imam muhammad Allah ya gafarta musu ya gaya mana abin da zai faru a ƙarshen duniya min ashraqis sa'a shine alqabid ala duli ala dinihi kalqabid ala aljam alqabid ala dinihi kalqabid ala aljam wanda ya riko da addinin sa riko na gaskiya zai samu kansa a cikin kunci da halin kakanika kamar wanda ya riko da garwashin wuta ne a hannunsa kula ga wannan rikon ki da hijabi rikon ki da niqabi in don Allah kika yi Allah zai jarabe ki a ciki sai ki kaddara cewa jarraba wanda Allah zai niki a ƙarshen duniya shine kamar kin ɗauki garwashin rubuta kin damke ne sai ki fahimci duk abin da ke faruwa da isgili da hijabi da niƙabi har a yanzu bai kai wanda riko da garwashin wuta a hannunsa zafi ko cutarwa ba don haka hunaki tahiyyatun wa bushra ilayk saboda riko da kika yi da hijabi da kuma niqabi muna masu roƙon Allah Allah ya taimake ki akan wannan baya ga wannan gabaninmu mu kutsa zuwa ga magana a muqaddima hunaki farqun bainal hijabi wan niqab akwai bambanci tsakanin hijabi da niqabi bambancin da ke tsakaninsu su shine an-niqab juz'un min al-hijabi shar'i shi niqabi wani bangare ne daga cikin hijabi na shari'a dukkanin niqabi bangaren hijabi ne duk inda aka ce ga niqabi to wani bangare na hijabi ne wato juz'un Minal hijabi shar'i bangare ne kawai na hijabin shari'a ko kuma a ce annikabu suratun min suwaril hijabi shar'i sanya niqabi sura ne daga cikin surorin hijabi na shari'a hijabi a zahiri shine abin da ke rufe dukkan jikin mace daga wato abin da ya shafi kanta ko kuma daga abin da ya shafi wuyanta har zuwa kasanta wannan duk abin da ya rike gangan jikinta ya zama shine hijabi abin da ke rike fiskarta wannan shi ake cewa niqabi don haka ana samun niqabi ne a jikin hijabi don haka sura ne daga cikin sura na hijabi na shari'a a ka'idan hijabi na shari'a bisa ga yadda malamai suka bayyana daga cikin malamai akwai magana na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi ko da a cikin hijabul mar'atul muslima na farko yana da muhimmanci a samu hijabi idan za a ɗinka yadi ne mai kauri kaurinsa ya zama baya nuna shef na jikin mace ba a ganin shef ɗinta a fili na biyu ya zama launi ne da baya jan hankalin mutane kamar baki ko kuma wani kala da baya calling attention na uku ya zama kaya ne da yake ba a yi shi don alfahari ba saboda saubu shuhura Allah baya son su wato kayan da za a yi don alfahari a nemi yadi mai tsananin tsada don isa sai a ce da shi za a ɗinka wannan bai ba na kuɗi idan za a ɗinka shi a yi shi yalwatacce kada a yi shi ya zama yadda zai iya takura jiki gaba ɗaya na biyar kada ya zama abu ne da yake yalo yalo ba a buƙatar wannan na shida kada ya zama yana da launi ko kuma irin kaya ko kuma siffa na irin abin da maza suke sanyawa a jikinsu ya zama nau'in kayan in ma ya zama ya halatta maza da mata su yi tarayya a kai ko kuma shari'a ta keɓantar da shi ne gaba ɗaya zuwa ga iyaye mata baya ga wannan ya zama yalwatacce wanda zai isa har zuwa ƙasa idan an ɗinka shi kamar yadda in salma radiyallahu anha ta tambayi siyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna sanya hijabi har yana jan ƙasa shin akwai bukatan kamar mu daga ga hadisi ko da cikin motsa ne sai ta ce suna jan kaman shibiri ɗaya sai ma ya musu umarni da su yi ƙari a shibiri ƙwaya ɗaya suka ce ai zai iya taɓa najasa sai ya ce to dattin da ke zuwa a baya ƙasar da ke zuwa a baya ko ya taɓa najasa da ikon Allah tana goge wannan najasa ɗin kaddara ba a samu daman ya tafi har ƙasa ya zama yana jan ƙasa ba babu ne ki rika sanya safa a kafar ki don ki lulluɓe kafa ɗin da ikon Allah ko da ku a wani wuri wani abu ya daga to ki da ikon Allah shari'a ta ce ki rufe ta kuma da ikon Allah ke rufe niqabi kuma shine abin da ke rufe fiska a wani lokaci ya rufe fiskar gaba ɗayanta a wani lokaci ya rufe fiskar ya bar ido kwaya ɗaya na hagu a wani lokaci ya zama ido guda biyu ne kadai a fili amma sauran fiskar ba a ganin ta to nan shine aikin nikabi aikin hijabi kuma ya lullube gabaki ɗaya abin da yake jikinta sai kuma abin da ake cewa jilbab wanda shekul islam rahmatullahi alaihi ya yi magana a kansa a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 28 shafi na 210 zuwa na 211 yake cewa wa ammal jilbab fa huwa satr alwajhi bin niqab min fawqi ar shi kuma jilbab shine rufe fiska amma da abin da zai rufe tun daga kai ya zama har ƙasa ya rufe jikin so zaka idan aka tara hijabi da niqabi waje daya to shine jilbab idan aka raba su to sai zama abun da rufe fiska shine niqabi abun da rufe gangar jiki gaba daya shine hijabi mafhum tayyib don haka waɗannan sune ababe guda uku da ke da alaka da shi imma al-hijab wa imma al-niqab wa imma al-jilbab a gaggauta wannan mu gaba ta biyu shine wujubul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wajibcin umarni da abi Allah da kuma hana sabon Allah iya daga cikin abin mamaki za a ga mutum mai kokarin riko da addini ne a jaribin da in an kira sallah zai je yi. dukkan siffa ta addini ta bayyana a jikinsa amma za ka ga issa a gida ta balaga tana fita babu hijabi a jikinta issa a gida ta balaga tana sanya hijabi amma hijabin ba irin hijabi na shari'a ba ne. shi idan ka gan shi masha Allah dukkan kokari na kamala na sunna ya cika da shi amma babu a jikin ƴaƴansa ko kuma shi iya da kokarin amma completely babu wannan alamar riko da addinin a jikin matansa muna tsammanin za mu kama hanya mu je mu shiga aljanna mu bar matan mu sabi Allah su je wuta kalla wa alfu kalla sai dai in mun musu da awa zuwa ga hanyar Allah suka kibin mu kana zaton za ka tafi aljanna ka bar yarka ta je wuta bayan baka mata wa'azi akan sanya hijabi da niqabi ba baka karantar da ita ba baka saya mata ba kalla wa alfu kalla hadha ghairu mumkin abunda Allah ya gaya mana ko da mai zamu yi yadda ya karantar da fiyayyen halitta wa anzir ashiratakal aqrabina ka fara da wanda suke makusantanka sai zama irin kayan da shari'a take bukata a saka sun kwatanta sawa da ikon Allah na ɗaya kenan na biyu zai taimaka maka wajen kai da su ku tafi zuwa ga aljanna ku nisantar da kanku daga wuta ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghilabun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna dole mu yi riko da wannan kuma kai da ikon Allah amana ne iyalai zuwa gare ka amana ne ya'ya zuwa gare ka sai mu yi kokarin kiyaye wannan al'amari da ikon Allah baya ga wannan akwai hadisi riwaya na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alaihi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna nasa idza ra'aw al-munkara falam yughayyiruhu aw shaka an ya'ummahum Allah bi iqadin min idan mutane suka ga sabon Allah suna da ikon gyarawa ba su gyara ba yarka ce matarka ne kanwarka ne mahaifiyarka ne waɗanda za ka iya magana kai tsaye da su ɗalibanka ne ɗan uwanka na jini ne aka ƙi gyara wannan to Allah iya dabbe gama mutane gaba ɗaya da ukuba a cikin al'umma wannan kuma ganin an yi kuskure a gidanka baka gyara ba yarka ta bayyana tsiraici yarka ta bayyana ƙanwarka ta bayyana matarka ta bayyana mamarka ta bayyana babu ƙoƙarin da kai na musu wa'azi babu ƙoƙarin da kai don ka saya musu hijabi na shari'a to ka sani idan duka aka yi shiru a gidan zai iya sabbaba Allah ya tsine wa gidan albarka zai iya sabbaba Allah ya kore albarka gaba daya a unguwar lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu nabi isa ma kanu yaf'alun abinda aka gaya musu na umarni abi Allah ba su yi ba zaka Allah ya ce lu'ina an tsire musu albarka Allah an ce su suratul ma'ida aya ta 78 zuwa ta tara, baya ga wannan haƙƙi ne mu sani idan karanta da ɗalibai kake wajibi ka saka ido ya zama kayan da suke sawa ya dace da shari'a idan iyalanka ne wajibi ka saka ido kayan da suke sawa ya dace da shari'a ba abin da ransu yake so ba haka kannanka haka a wani hali ma mahaifiyarka da yayonka a wani hali har zuwa ga sauran 'yan uwanka na jini idan ya kama maka ka musu wa'azi ne bayan nan ka saya musu kaya na kamala ka ba su al'amarin hijabi da niqabi a wurin Allah ya kai wannan matsayin ayi amma duk kaunar da kake musu duk son da kake musu matukar ba a taimaki juna wajen bin Allah ba baya hana gobe kiyama kai da su ka zama abokanan gaban juna al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqina dukkan abokanai masu kaunar juna in dai ba don Allah aka haɗu ba matukar ba don Allah ba ne to maƙiya juna ne gobe kiyama babu wanda suke zama ba maƙiya juna ba illal na sai jama'ar da Allah ya musu baiwa da takawa Allah ya samu a cikin su salisan na uku al-adillatu shar'iyya ala wujudi al-hijaj wan niqab hujjoji na shari'a da suke nuna mana wajibcin sanya hijabi da niqabi saboda karancin lokaci na muhadara din ba zai mu kawo dukkan hadisai ba sai dai zan kira ayoyi ko da kwaya hudu a ƙur'ani bayan nan sai mu bi malaman tafsiri mai bakin su ya faɗa ɗaya bayan ɗaya akan tafsirin ayoyin mafiya yawa abin da ke shigar da mu halin yau a najeriya shine kowa a duniya yana iya fassara ƙur'ani sannan a cikin tafsirin sannan ba sai ya damu da yayi fiyayyen halitta ya fassara ba sallallahu alaihi wasallam ba yayi sabbai kuka fassara ba ba ya yi tabi'in suka fasara ba ba ya yi atiba'u tabi'in suka fasara ba damuwarsa ya yi shi yake son al'amarin ya kasance sai mutum ya ɗauki aya ko da da ƙarfi ne sai ya murɗa ta ta dace da abin da ransa yake bukata fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hunaka aqaid kathira allati la tu'addu wa la tuhsa da suka bata a duniya dalilin tawili a qur'ani kowa yana iya tafsiri da son ransa da ganin damansa amma manhaji na musulmai manhaji na ahlus sunna radiyallahu anhum shine karka kuskura ka fassara aya kar na fassara aya kar ya fassara aya sai yadda fiyayyen halitta ya fassara sallallahu alaihi wasallam sai yadda tabi'ai suka sahabbai suka fassara radiyallahu anhum sai yadda atba'u tabi'ina suka fassara rahimahumullah to wannan shine ilimi da wannan imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi imamu ahli sunnati wal jama'a yake cewa iyaka, summa iyyaka an kula ƙaunan laisa laka alayhi salaf ka shedanka sannan ka shedanka ka faɗi maganar da baka da magabaci a kanta sahabban na da suka koshi da ilimi irin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu da ya samu certificate na karatun qur'ani da siyayyen halitta yake cewa man sarrahu ay yaqra al-qur'ana raqiban kama nazala uhu a qira'ati bin ummi abdi duk wanda ke bukata ya karanta ƙur'ani a ɗanyayi yadda ya sauka babu daɗi babu rage ya karanta yadda ibn muslim ke karantawa wa ma'a an saukar da aya da ya tafsiri da kansa sai kuskure ya faru ya fasara ba daidai ba ran da aka saukar da alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amr wa hum muftadun lalle ne wanda suka yi imani ba su jirkita imaninsu da zalunci ba suna da ainihin amintuwa kuma su ne shigaggu gobe kiyama kalmar azzulmu sai dauka kuskure ne hankalinsa ya tashi da ya zai gaya wa fiyayyen halitta ga hadisi a bukhari sai ce ma'anan azzulmu anan shine ashirk kamar yadda lukman ke biya ɗansa inna shirka la zulmun azim lalle shirka ita ce zalunci mai girma kula ga wannan sai zama ƙa'ida hatta sahabbai radiyallahu anhu idan aka saukar da aya ba sa tafsirin ta da ka sai yadda yin halitta ya fassara musu sai su garzaya su zo wajensa ya ba su tilawan su haddace bayan nan sai gaya musu menene sakon cikin aya din da wannan yasa Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai ya rubuta littafi sukutun da guda akan muhimmancin sunna wajen fassara Qur'ani da cewa manzilatu sunna fil Islam wa bayanu annahu la yustaghna anha bil Qur'an matsayin sunna da kuma bayanin cewa duk iya larabcinka da balaga da mantsi da nahau da sarab kuma duk iya nawa ba za mu iya fassara ƙur'ani daidai ba sai mun buƙaci fiyayyen halitta ya fassara mana sai mu bi takardu ya fassara sahabbai sun koya a gare shi sun karantar da tabi'ai akwai manya-manyan ɗaliban su irin tabi'ai su jahil bin jabr rahmatullahi alai su ainihin katada bin bi'ama bin katada rahmatullahi alaihi ga sunan da yawa ɗaya bayan ɗaya da sun tsotsi ilimin ƙur'ani ne a bakin sahabbai radiyallahu anhu sahabbai kuma ɗalibai ne da suka yi karatu a makarantar fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi makarantar da wanda ya tsara silabus ɗin karatun shine Allah subhanahu wa ta'ala shari'a lakum min addini ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna bihi kama wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa an mu dina wala tatafarraqu fihi Allah da kansa dan aike da ake turowa da saƙon abin da za a karantar shine mala'ika jibril a cikin duk yan aika a duniya da suke gangarowa daga sama su yiwo ƙasa, babu amintacce kamar sa zana bishin ruhul amin ala qalbika litakun Munzirin, almunzirin bilisanin arabiyyin mubin wanda ake kawo wa saƙon mai karantarwa din shine fiyayyen halitta wa innaka ala khuluqin azim wa in tuti'uhu tahtadu laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman liman kana yarju Allah wa yawmal akhir Ɗalibansa kuma sune sahabbai da Allah allazi na amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihuna ka duba wani irin sako da ba a taba samun wani cikakken na ilimi ingantacce irinsa ba kula ga wannan wajibi ne zama tafsirinmu mu rika bin takaddun malaman tafsiriya suka fassara aya idan muka ɗauki nasu sai mu fassara ayar da yadda suka fassara su sun samu da isnadi tabi'ai sun a wurin sahabbai sahabbai wurin fiyayyen halitta atba'u tabi'ina wurin tabi'ai asibawar atba'i tabi'ina wurin atba'u tabi'ina haka abin har ya gangaro manya-manyan malaman tafsirin duniya suka rubuta mana tafsirai ba da tunaninsu ko hankalinsu ba sai dai bisa ga yadda shari'a ta karantar aya ta farko da ke magana akan wajibcin sanya hijabi hijabi na san mafiya ya ba ma magana bukatan tsananta magana a kansa da dama sun amince da wajibcinsa sai dai dan abin da mata ke sawa na niqabi a su. in ma ya zama yana dinke da hijabin in ma ya zama an raba shi da hijabi daga baya aka daure aka rufe fiskar gaba ɗayanta wanda mafiya yawa mata da dama masu kan kyamace shi hatta a cikin su akan samu ɗaliban ilimi ƴan uwa mata in ma su jahilce shi dan karancin ilimi in ma dan ba samu encouragement ba muna masu roƙon Allah dalilin wannan muhadara Allah yawaita mana matan da za su gane muhimmancin niqabi ya zama hatta fiskokin suna rufewa musamman matan aure haka musamman hatta matan da suka balaga idan aka sa wa yarinya ma karama mutamayyiza ta saba da shi alhamdulillahi rabbil alamin bushra laha wa bushra ila abiha wa bushra ila ummiha bushra laha wa bushra li abiha wa bushra li ummiha bushara gare ta haka bushara ga babanta haka bushara zuwa ga mahaifiyarta don haka mun san sharɗin hijabi sai mu rattaza tunaninmu yanzu akan shi niqabi da ake rufe fuska sai mu duba yayi malamai suka fassara ayoyin qur'ani akan sa ba tare da mun saka kauli na bakin mu ba aya ta farko cikin suratul ahzab aya ta 59 ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna ay yu'rafna fala yu'zain وكان الله غفورا رحيما ya kai annabi kulli azwajik ka gaya wa matanka wa banatik da 'ya'yanka wa nisa'il mu'minin da kuma matan muminai yudinina alaihinna min jalabibihinna su rika saukar da jilbab ɗinsu wato suna rike gaba ɗaya jikin su ya zama daga sama har zuwa kasa an rufe shi zalika adna adana urafna wannan yake kusantar da su a gane su a su matan ƙwarai ne da masu imani da ikon Allah ba za su cutar da su ba wa kana Allahu ghafurur ba. Allah mai gafara ne mai jin kai bisa ga abin da kika yi a kuskure na rashin sanya hijabi da niqabi gabanin ilimi isu zuwa gare ki aqwalul ulama wal mufassirin fil aya maganganun malamai da kuma malaman tafsiri akan ma'anar wannan aya zan fara da malamai na zamani na kusa kusa yaqulu walidun al-karim الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه في ثلاث رسائل في الحجاب شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الله يغفر تامسا أشكل للتاجي ميسونا ثلاث رسائل في الحجاب أديدي شافي لأفو ديزو كركش ونن آية يتي أمر الله سبحانه وتعالى جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن من فوق رؤوسهن على الوجه أمر الله الله يا أمرني أو رما لمن أصول الفقه الأمر يفيد الوجوب إلا إذا وجد المانع من ذلك duk inda aka yi itilaƙin al'amuru yana nuna mana cewa kaza wajibi ne sai da in an samu abin da ke gusar da shi daga wajibci amma in ba haka ba al'asulu fil amri shine alwujub kamar aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in wannan kaga umarni ne na me na wajibi aka mana don haka asalin al'amur shine alwujub don haka yace Allah ya umurci jami'a nisa'il mu'minin dukkan matan mu'minai bi idna'i jalabibihinna min fawqi ru'usihinna da su rika saukar da jilbab wato su rufe daga saman su har daga kansu har jikinsu alal wajishi yace hatta fiska sai su kulle ta wannan shine magana na farko karkashin tafsirin wannan aya yaqulu fadilatu shaykh muhammad bin salih al-usaymin al wuhaibi at-tamimi rahmatullahi alai karkashin ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna ay urafna fala yudayn wa kanallahu allahu ghafurar rahima askin littafin salatu rasail fil hijab shafi na bakwai zuwa shafi na takwas ƙarƙashin wannan aya yace laqad dallatil ayatu min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wan nadaru sahi wan nadaru sahi wal i'tibar wal mizan ala annahu yajib yajib يجب على المرأة أن تستر وجهها عن adanib الذين ليسوا min maharimha وإذا تأمل الآكل المؤمن هذه الشريعة وهكمها وأسرارها تبين له لا يمكن أن تلزم هذه الشريعة بستر الرأس والأنك والذراع والقدم ثم تبيح للمرأة أن تخرج وجهها وكفيها المملوء جمالا وتحصنا فإن ذلك خلاف الشرع وفي حكومة فإن ذلك خلاف الحكمة yace laqad dallatil ayatu haqiqa wannan aya ta karantar min kitabillah daga littafin Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam da sunnar fiyayyen halitta wan nazar sahih da bincike ingantacce wal itibar da kula wal mizan da mizani duk sun tabbatar ala annahu yajib akan cewa yana zama wajibi alal mar'ati akan mace an tastura wajhaha ta rufe fiskarta anil ajanib daga ainihin waɗanda suke ba muharramanta ba na laisu min hawan wanda suke ba muharramanta ba wa idza ta'ammala al-akil mumin idan mumini ya kula da wannan hadhihi shari'ata wannan shari'a wa hukumaha da hukuncinta wa asraraha da sirrinta tabayyana lahu zai bayyana gare shi annahu la yumkin ba zai yi ba an tulzima hadhihi shari'a a ce shari'ar musulunci ta lazimta bi satir ra'afi da rufe kai wal ulub da wuya wal zira da zira'in hannu wal qadam da kawa mata biyu lil mar'a an tukhrija kaffaiha wa wajha kuma ta zo da ce mace ta fitar da fiskanta da hannunta waje yace ya za a ce shari'a ta ce rufe kai wajibi ne wuya wajibi ne kafa wajibi ne kuma ta ce rufe fiska ba wajibi ne kuma rufe hannu ba wajibi bane yace waɗannan hannu da fiska su ne almamlu wanda aka cika su jamalan wata hassunan da kyau da kuma ƙawa wanda dukkan mace na farko fiskarta ta ake fara dubawa yace fa inna zalika khilaful hikima hakika wannan ya saba hikima in kana tunanin rufe wuya wajibi ne rufe kafa wajibi ne rufe kayi wajibi ne kuma sai kace rufe fiska da hannu ba wajibi bane sai ce wannan khilaful hikima to ina hikima a ciki da fiskan da wuyan da hannun wanne fi tsada babu kokon da fiska ta fi tsada sai yasa shari'a ma ta ce ko laifi sai kada ka da fiskan مفهوم طيب ما جنا نأكو كركشن وانا آية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يقول الألامة القرآني محمد الأمين بن محمد المختار الشنكيطي رحمة الله عليه إمام المفسرين من المتأخرين yana faɗa fi abawa'il bayan fi izahil qur'ani bil qur'an a cikin littafin na abawa'ul bayan cikin bayyana ma'anan qur'ani da qur'ani yace wa fi ayatin karimatin a cikin wannan aya mai girma qarinatun akwai qarina ala anna qawluhu ta'ala akan maganar da Allah yace yudnina alaihinna min jalabibihinna daidai wannan jumla ya dukulu fi ma'ana yana shiga cikin wannan ma'ana suturu na bi idna'i jalabibihinna shi ne suturta fiskokinsu ta ɓangaren saukar da hijabi ya rufe fiskar ga baki daya baya ga wannan yace wa yaqulu kuma yana ƙara cewa zikirul azuwa da Allah ya kira matan siyayyen halitta ma'al banat ya kuma kira ƴaƴansa a ayar ma'a nisa'il mu'minin ya kira kuma matan mu'minai fi ayatin wahida a cikin aya ɗaya. Wasi hukumin wahidin a cikin hukunci ɗaya ya dillu ala wujubi satril wajhi iya nuna wajibci rufe fiska ne saboda Allah cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina ba a da matan muminai da matan fiyayyen halitta tsira da abinci tabbata a gare shi da 'ya'yansa ba baya ga wannan tafsiri na hudu na karkashin wannan aya ya ayyuhan kulli azuwajik li wa banatik ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خالد رحمة الله عليه في كتابه نظريات في حجاب المرأة المسلمة نظريات في حجاب المرأة المسلمة أشافي نأربعين دبقي يتي ولو لم يكن من الأدلة الشرعية على منئ ولو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كرس الوجه إلا هذا النص من الله لكفى به موجبا لأن الوجه هو الألوان المرأة لمعرفتها من الناهية الشخصية ومن الناهية التي تجلب الفتنة وهذا الأمر يقتضي الوجوب ولا يوجد أي دليل ينقله إلى استحباب أو الخيار yana faɗa fadilatu Sheikh Abdul Aziz bin Khalid an shafi sa na hijabu nazariyat fi hijab al-mar'at al-muslima shafi na 47 yace walau lam yakun min al-adillati shar'iyya ko da ya kasance a cikin hujjojin shari'a babu komai ala mal'i kashfi wajhi da ke nuna kada a buɗe fiska illa hadha an-nafs sai wannan nafsi min lahi daga wurin Allah la kafa bihi mujiban ya isa ya zama iya wajabta tarihi fiska ko da shi kadai ne ya ce ban da wannan aya babu hujja yake ko ita kadai ne ta isa li'annan wajaha saboda fiska huwa al'unwanul mar'a shine asalin adireshin mace daga nan ake gane adres din mace na bangaren kenta ko muni unwanul mar'a fiska shine adireshin mace li ma'rifatiha don saninta minan nahiyati shakhsiyya a bangaren da za a gane personality ka wa minan nahiyati allati tajlibul fitan da kuma bangaren da take iya jawo fitina wa hadha al-amru yace wannan umarni da Allah yake cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudinina umarni ne yace wa hadha al wannan umarni yaqtadi al-wujub iya nuna wajib rufe fiska ne wala yujad ayyu dalilin ba za a samu wani dalili ba yanquluhu ila istihbabin aw al-khiyar dake cire wannan umarni zuwa ga mustahabi ko kuma zuwa ga halal dole a bashi a matsayin sa na wajibi hujja na biyar da tafsirin wannan ayata ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima wa yaqulu fadilatu ash-shaykh محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه إمام المفسرين أسكن للتافين سنة تفسير القرآن الكريم قال يتي قال علي بن أبي تلها علي بن أبي تلها يتي علي بن أباس دج عبد الله بن أباس رضي الله عنه أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدا ويقوي هذا الإسناد ما صح عن ابن سيرين سألت أبيدة السلماني في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز عن إهدى عينيه إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه كركش ونن آية قال علي بن أبي طلحه ali ibn abi talha radiyallahu anhu yace an ibn Abbasin daga abdullahi ibn abbas Allah kara masa yadda amara Allah Allah yayi umarni wawa nisa almu'minin matan mu'minai idza kharajna min hinna. idan sun fita a gidajensu fi hajatin a cikin buƙata. bukata ayyu ghatina wujuhahunna min fawqi ru'usihinna su rirda kawunansu ha zuwa ga fiskansu tun daga saman kai har zuwa fiska bil jalabib da jilbab wa na aynan wahidan amma an ba su dama su fitar da ido kwaya ɗaya a waje wa yuqawwi hadha al isnad abinda ke karfafa wannan isnadi ma saha an ibn sirin abinda ya inganta daga ibn sirin da yace sa'altu abidatu salmani na tambayi abidatu salmani wannan abizatu salmani na daga cikin manya-manyan tabi'ai rahimahumullahu ta'ala wanda tun zamanin umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya dawo garin madina ya zauna bai bar garin madina ba hatta ta Allahu azza wa jalla har Allah ya ɗauki rayuwarsa don haka yana baka labarin abin da ya ga matan sahabbai na yi ne radiyallahu anhunna irin kaya da suke sawa da irin yadda suke siffatuwa ta bangaren rufe jikinsu sai yake cewa sa'altu abidata salmani na tambayi abidata salmani fi qaulihi ta'ala cikin maganar da Allah yake faɗa yudnina alaihinna min jalabibihinna faqala bi thawbihi sai abidata salmani ya faɗa da tufarsa haka bi ma'ana fa fa'ala bi thawbihi sai rufe tufarsa fa ghatta ra'sahu sai rufe kayinsa wa wajhahu da fiskarsa wa abraza an ihdai ainihi sai ya fitar da sa kwaya ɗaya waje ya ɗauki rigarsa haka misali sai kayan kayansa sai bude ido kwaya ɗaya a waje yace shine ma'anan wannan aya yudinina alaihin min jalabibihinna haka ya ga matan sahabbai suna aikatawa radiyallahu anhunna dan ya rayu a cikin garin Madina ina ga mu dakata hutun daidaita insha Allah ta'ala في نشدة نوانا آية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن آية تهم سنة سنة سنة سورة الأهزاب ويقول الإمام الرازي رحمة الله عليه إمام الرازي رحمة الله عليه دعك بزيد فخر الرازي أكين تفسيرنسا يناتي وأن هذه الآية أكن ونن آية ففي هذه الآية أكن ونن آية دلالة أكوي هجة ala annal mar'ata ga lalle mace ashabba wacce take budurwa ma'amuratun an umurce ta bi satari wajiha anil ajnabiyyin da ta sutur fiskanta daga ajnabiyai wa izharis sitr wal afaf inda khuruj ta kuma bayyana sutura mai kyawu na shari'a ta kuma kame inda ba za a ga jikinta ba inda khuruj yayin fita a gida da wannan tafsiri malamai ke cewa ba ma sai matar aure ba ko da budurwa ce baliga ya zama za ta iya jan hankalin mutane in ta fita waje to abin da ya dace ta yi ta sanya niqabi ta sanya cikakken hijabi mafiya yawa har da mata ke kawa a wurin za mu yi magana a kai insha Allah a gaba kana don suna da shubu sai ce to in ba ta buɗe fuska ba zai ganta ya ganta har sai na so ya aura na farko daman dabarar kike baki aure da miji ko Allah ne yake bayarwa Allah ne yake bayarwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib da kenan na biyu wanda ya ga kin wuce da cikakken hijabi ko da bai ga surar jikinkin da yake so ya gani ba shari'a ta ba shi dama ya je tambayi izini a wurin mahaifinki ya duba kin masa ko baki masa ba shari'a ta ba da dama akwai wuraren da shari'a ta amince mai neman aure na iya gani a jikin mace kula ga wannan ba bayyana tsarafin jikin ke sa mai son auren ke aure ke ba a nan kina gayyatar mutanen banza ne masu neman irin wannan su aure ke alkhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat don haka masu muni maza da masu muni mata ake aurarwa masu muni mata haka da maza ƴan uwansu tafsiri na bakwai na wannan aya saboda karancin lokaci ina ga bari mu ta kiran takaddun ba sai mun tsaya muna magana mai tsawo ba insha Allah sai mu faɗi matsayin da malamai suka faɗa tafsiri na bakwai na wannan aya na ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin يقول الإمام القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري رحمة الله عليه wajibi ne mace da في سكتا hujja na takwas na tafsirin wannan aya ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yaqulu al-imam al-baghwi fi ma'alim at-tanzil bi wujubi satr alwaji Imamul al a cikin zabin sa na ma'alim tanzil karkashin wannan aya yake lalle rufe fiska wajibi ne a wajen mace tafsirin da takwa shine Imamul az a cikin al rahmatullahi alaihi da ake ganin sa munharifi a wani janibi wa ma'a zalika yaqulu bi satr alwajhi fi tafsir hadhihi al-aya ya ayuha an qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna zalika adna ay yu'rabna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima hujja na goma na tafsirin wannan aya ta 59 cikin suratul ahzab يقول الإمام القرآني ابن الجوزي رحمة الله عليه في زاد المسير في علم التفسير بوجيب ستر الوجه هكا ابن الجوزي الله يمسى رحمة في زاد المسير في علم التفسير يتي رفع فسكا واجبيني hujja na goma sha daya karkashin wannan aya yayi wa nabi qul li azwaji wa banati wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna yaqulu al-imam al-baydawi fi anwar at-tanzil wa asrar at-ta'wil bi wujub satr al-wajh haka imam al-baydawi yake fada littafin sa cikin anwar at-tanzil wa asrar at-ta'wil yace wajibi ne mace tare da fiska za ta je ta anguwa hujja na goma sha biyu karkashin wannan aya yayi wa nabi qul li azwajik وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يقول فضيلة الشيخ نسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل بوجوب ستر الوجه أن نقوم شاؤك إمام النسفي أتكم مشهور الجابة زي تفسيري سنة مدارك التنزيل وحقائق التأويل يتليه في ما واجبيني أن نقوم شاؤك تفسير وأن آية ثلاثة في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤربن فلا يؤذين يقول فضيلة الشيخ ابن حيان الأندلسي في بهل المهيد بوجوب ستر الوجه ابن حيان الأندلسي رحمة الله عليه الاتاجن سميسونا بحر المهيد يتي واجبين عليه فسكا hujja na goma sha hudu karkashin wannan aya ta hamsin da tara suratul ahzab ya yi wa nabi kulli azwaji wa banati wa nisa'il mu'minina يدنين عليهن من جلابيبهن يقول ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير القرآن الكريم بوجوب ستر الوجه ابن كثير رحمة الله عليه اسم مشهور littafinsa na tafsirul Qur'anil Karim yake rike fiska wajibi ne hujja na goma sha biyar karkashin سنة aya ta 59 cikin يقول فضيلة الشيخ الخطيب الشربيوي في سراج المنير بوجوب ستر الوجه هكا الشيخ الخطيب الشربيوي yake faɗa a cikin littafin sa na sirajul munir cewa wajibi ne mace ta rike fuskarta hujja na goma sha shida karkashin wannan aya ta hamsin da tara a cikin suratul ahzab ya ayyuha annabi qul li azwajik wa banati wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna ay yurabna fala yu'dain wa kana allahu ghafurur rahima yaqulu fadilatu shaykh shaykh al-islam ahmad bin abdul halim bin abdul salam bunu abdullahi bunu al-qadir bunu muhammad bunu al-qadir bunu ali bunu abdullahi bunu taymiya al-harrani rahmatullahi alayhi fi tafsir surah an-nur wa ghayriha bi wujubi tafsir al-wajh haka shaykhul islam allah ya masa rahama magana da ya fada tafsir surah an-nur da kuma wannan aya yace wajibi ne mace sai sai sai Allah ta anguwa hujja na goma sha bakwai karkashin wannan aya ta 59 cikin surah al-ahzab يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤربن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يقول ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه في أعلام الموقئين عن رب العالمين بوجود ستر الوجه في جزء الثاني ابن القيم الجوزي الله يمسر هما أتكل لساكم أعلام الموقئين عن رب العالمين ليذوق الكشف وانا آية جزء نبي يتشيريه فسكا واجبيني hujja na goma sha takwas karkashin wannan aya ta hamsin tara sun suratul ahzab ya yi ayuha annabi qul li azwaji wa banati wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna yaqul dun hazm al andalusi rahmatullahi alayh fi al muhalla juz'u thalith bi wujub satr al ma tahqiqi shaykh ahmad shakir rahmatullahi alayh ibn hazm al zahiri al rahmatullahi alayh alisani sana al muhalla jizi na uku da yazo karkashin wannan aya yana magana yace rufe fuska wajibi ne hujja na goma sha tara wa yaqulu muhammad bin ali bin muhammad ash-shawkani rahmatullahi alayhi fi fatih al-qadir bayna fannay riwaya wa diraya ala ilmi at-tafsir bi wujub sitr al-wajh haka muhammad bin ali ash-shawkani rahmatullahi alayhi al-tabin sana fatih al-qadir bayna fannay riwaya wa diraya fi ilmi at-tafsir min ilmi at-tafsir yace rufe fuska wajibi ne hujja na ashirin wa ya ƙulul allama abul fadil shahabuddin as-sayyid mahmud al-alusi al-baghdadi fi ruhul ma'ani bi wujub sitr al-wajh karkashin wannan aya ta 59 suratul ahzab ya yi nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna hinna jalabibihinna abul hinna shahabuddin as-sayyid mahmud al-andalusi al rahmatullahi alayh cikin mashhurin littafin tafsiri mai suna ruhul ma'ani yace wajibi ne rike fiskar hujja na ashirin ɗaya karkashin aya ta 59 a cikin suratul ahzab ya yi hannabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna ay yu'rabna fala yudayn wa kana Allahu ghafurur rahima babban malamin tafsiri yaqulu jamaluddin al-qasimi rahmatullahi alayh fi mahasin at-ta'wil bi wujudi satr al babban malamin tafsiri jamaluddin al-qasimi a cikin mashhurin tadin na mahasin at-ta'wil da yazo karkashin ayar ما يقول بوجوب ستر الواجب واجبين ارهي سكا حجة ناشر عند بيوكر كشوا أن آية تام سنترى في سورة الأهزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الصعدي مفتي الأنيزة والقصيم رحمة الله عليه a cikin littafin sa na tafsir kalamin rahman fi tafsirin kalamin mannan bi wujubi satr alwaji shi ma da yazo karkashin wannan aya yace lalle lalle fiskan mace wajibi ne baya ga wannan hujja na 23 karkashin wannan aya ta yayi hannabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna ذلك أدنى أن يؤرمن فلا يؤذين وقال الله غفور رحيما ويقول muhammad bin بن al-hijazi fi كتابه تفسير الوضيح كركشن وان آية بوجود ستر الوجه شيء ما واجب عليه ذكر خذ انا 24 كركشن وان آية تام ستر سورة الاحزاب يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يؤرغن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ويقول فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري في أيسر التفاسير لكلام الألي الكبير بوجيب ستر الوجه haka Sheikh Abubakar Aljazairi a cikin littafinsa na Aisar Tafasir li kalamil Ali al-Kabir yace rike fiska wajibi ne hujja na 29 karkashin wannan aya ta 59 cikin littafi a cikin suratul ahzab ya yi annabi kulli li azwajika wa banatik wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna ay yu'ramna fala yudhayn wa kana Allahu ghafurar rahima yaqulu fadilatu shaykh salih bin ibrahim bin bulai ya fatata islam ikra'i hatta la tukhda'i a cikin littafinsa mai suna ya fatata islam ikra'i hatta na tukhda'i ya ke budurwa musulma ki karanta littafin nan da gaggawa saboda kada ki bari a yaudare ki ya kulu bi wujibi satir waje yake da wajibi ne hujja na 26 karkashin ahzab يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يقول الإمام الحسن بن مسعود الفرائي البغوي الشافعي في معالم التنزيل بوجيب ستر الوجه حجة ta ashirin da وأن karkashin wannan aya ya yohan nabi kulli azwaji wa banati wa nisa'il mu'minina zalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima sai mu yi magana kan maganar Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi da ya zo ƙarƙashin ayar shi ne ake ga sauƙi akan al'amarin ko shi da ya sauƙi akan al'amarin da yake yana ga buɗe fiskan ya halatta amma hijabi kan alita gangar jiki daga sama zuwa ƙasa ya zama yalwatacce da waɗancan sharuɗa guda bakwai babu sauƙi a kai ko shi da ya sauƙi a kai ya ce yana gaba wajibi ba ne lokacin da ya tashi tafiya umra saudi arabia yana sauka a jidda ma'a zaune tare da matarsa sai a ga matar ta sa ƙabi a fiskarta kuma shi ya ce ba wajibi ba sai ake tambayansa yaya kuma kace ba wajibi matar ka da zaka sai ana cewa ƙaunahu, da'awatuhu qawluhu da'awarsa wa'azinsa ya ci karo da maganarsa buɗe bakin sai ce ai ba a gane me nake nufi ne da nake buɗe fiskan halal ne ba ina nufin cewa shine al ba al-afdal shine rike fiska din in an ce wannan halal ne amma ba shi falala da matsayi da daraja a wurin Allah ba wanda ya fi falala da daraja da matsayi a wurin Allah shine a rufe fiska din kula ga wannan yace a matsayin sa na almajiri ne da awa mai wa'azi ya dace abin da shi falala ne ba kawai abin da bai da falala ba don abin da ya yi su suka yi abin koyi ne to idan akwai irin waɗannan maganganu na malamai a ƙarƙashin matsayin niƙabi me yasa ya zama abin aibatawa a wurin kafirai hatta inda ba'adil musulmina ya aka yi limaza kana zalika kazalika ya aka yi zama haka lokaci ya ja bil hakika ba zai yi muyi ta bin akwal ɗin ɗaya bayan ɗaya ba sai dai kawai sauran ayoyin bari na kira da ba don karanci lokaci ba duk sauran ayoyin za mu bi kowace ɗaya bayan ɗaya sai mun kira maganganun malamai akalla guda ashirin da bakwai da takardun tafsiri karkashin kowace aya mafi kankanta akwai hujja a karkashin kowace aya na malamai manyan malaman duniya guda ashirin da bakwai zan baka littafin kowane malami ka duba a gaggauta al'adillatu saniya hujja na biyu suratul nur wa kullil mu'minati yaghdubna min abu absarihinna ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يقول فضيلة الشيخ شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر شو أن آية لأن يتي وقل للمؤمنات في ينهل تخجيا وماتا مؤمني يخبضن من أبصارهن سرك رنطة جننسو ويحفظن فروجهن سكيا الأورس ولا يبدين زينتهن كذا سرك بيّن أدنسو إلا ما ظهر منها سي أبن دي بيّن دجكي to kalmar illa ma zahara min ha a nan mutane da dama sun tsaya suna makarkare sai an ce illa ma zahara min ha abdullahi ibn abbas ya ce alwajihi wal kaffain ka dakata da ikon Allah dan uwana musulmi zaka ji matsayin ingancin hadisin da ake nasaba ibn abbas radiyallahu anhu karkashin wannan aya da aka umarci mata ya kula shekul islam rahmatullahi alaihi fi tafsiri hadhihi al-aya yace zinatuhunna da aka ce ولا يبدين zinatahunna kada su bayyana adansu yace wannan zina tanqasimu ila qismayn kana biyu ne hunaka zinatun zahiratun wa zinatun ghairu zahira yace akwai ado na mata da yake zahiri ne akwai adon da ba zahiri ba wato batina kenan kula ga wannan a cikin maganganun da yake yi sai yace zinatun zahira zina na zahiri shine abin da ya shafi kawai kafin launin kayan da ta saka wannan ya halatta a ga launin kaya ba yadda ta iya amma yace zina batina wanda yake ya buya a jikinta na shef din jikinta siffan halittanta yace wannan ba a bukata kowa ya gani sai gawa illa li zawjiha saboda wannan zina ne ghairu zakira takhtassu bi zawjiha baya ga wannan wa yaqulu sahabi aljalil karkashin illa ma zahara min hada wasu yace ha fiska da hannu ne babban malamin tafsiri abdullahi bin masud radiyallahu anhu yana cewa illa ma zahara min ha sai dai abin da ya bayyana ai asiyabu yace shine tufarta ta rufe jikinta sai dai a ga tufanta shine ko zai bayyana shine illa ma zahara min ha bai fassara da fiska da hannu ba wa huwa marwiyun inda ibn jarir at-tabari abu ne da aka ruwaito shi daga wurin ibn jarir at-tabari rahmatullahi alayh baya ga wannan wa yaqulu walidun al-karim babban malami Sheikh Abdul Aziz bin Bas rahmatullahi alai da ya zo wurin yace fa amara al mu'minat bi gadd basar wa hifd al fard kama amara al mu'minina bi zalika siyanatan lahunna min asbab al fitna wa tahriban lahunna ala asbab al iffa was salama قال سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها شيخ بن باز رحمة الله عليه يتي lalle an umarci mata da rinsa gani da kiyayewa kamar yadda aka umarci maza don a kare su daga abin da ke aukar da fitina da kuma kokarin kwadaitar da su zuwa ga abin da zai kare su daga fitina yace da Allah yace wala zai da wani illa ma zahara ha, qala ibn mas'ud ma zahara ha, ya'ni bi zalika ma zahara min al ibn mazun ke cewa abin da ya bayyana na kaya ake magana a kayi fa inna zalika ma'afuwun anhu wannan an yi afuwa a kansa wa muraduhu bi zalika al malabis abin da ake nufi da wannan shine tufa allati laysa fiha tabarruj wa fitna shine kayan da a jikin sama babu tabarruji babu fitina wa amma ma yurwa an ibn abbas sheikh bin bas rahmatullahi alayhi ce amma abin da ake ruwaitowa daga ibn abbas annahu fassara ma zahara min habil wal kaffayn cewa ya fassara ma zahara ha da fiska da tafin hannu fa huwa mahamulun ala halatin nisa qabla nuzuli ayatul hijab wannan yana faruwa ne ya faru ne gabannin a saukar da ayan wajibi mata sanya hijabi gabannin saukar da aya din akai akai wannan ya fassara wannan ayar amma da aka saukar da ayar hijabi baya fassarawa da haka wa amma ba da zalika faqad awjaba Allahu alaihinna sitral jami' bayan saukan aya sai Allah ya wajabta musu rufewa gaba daya ويقول ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين الرب العالمين إتتي مغنى ابن القيم رحمة الله عليه يتكين للتاف سنة أعلام الموقعين الرب العالمين وإتتي مغنى الألامة القرآني محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيبي رحمة الله عليه أتكين للتاف سنة أبواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن كمشيني مغنى الإمام البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل duk waɗannan manganu suka yi lokaci ya yi karanci ina bi a gaggauce sai dai mu keta da sauran hujjojin kawai wal yadribna bi khumurihinna ala ma aka rike wata shubha sai a ce ai wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna su saukar da su lullube da jilbab ɗinsu akan jikinsu amma jiki aka ce banda sauran ɓangare ke ne sai a toge alwajihi wal kaffai kana ibn hajar fil fatih ibn hajar a cikin fatihul bari rahmatullahi alai sharha da yana sahihul bukhari yace yarhaman yarhamullahu nisa al ansar Allah ya yi rahama zuwa ga matan al'ansar ƙarƙashin wannan hadisi din yace da aka saukar da wannan aya ɗin da cikin suratul ahzab ta cikin suratul nur afwan da muke magana wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna yace shakakna thiyabahunna fakhtamarna wujuhahunna sai suka tsatsa ga zannuwan su sai suna lalle fiskokin su sannan wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfa ma yukhfina min zinatihinna da ka ce wala yadribna bi arjulihinna kada su rika bugu da kafa su wato kaman tafiya ta calling attention din maza ko kuma tafiya da za ta bayyana wani tsaraicin bikinsu abubakar aljazahiri rahmatullahi alaihi yace idan in hana su tafiya ma da ke calling attention din maza yace ta harimun nazar ila wajiha aula bi zalika haramtar da ka tsaya kai ta kallon fuskan da ayyashi haka muni kuma in tafiya ma an ce su kiyaye da ya zo a cikin aisar ta farge cewa kenan ashe an nazar ila wajha kuwa aula bi zalika al salisa hujja ta uku ita ma cikin suratul azab aya ta 50 uku da Allah yake cewa wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna idan za ku tambaye su wani abu ku tambaye su a bayan hijabi wato kenan sun zama complete hijabi a jikinsu wannan shi ya fi zama tsarki ga zukatanku da kuma zukatan nasu amma sai ce min wara ihijabin karkashin wannan aya ma wa yaqulu walidun al-karim abdul aziz bin abdullahi bin baz rahmatullahi alayhi fa hadhihi al-ayatu al-karima nassun wahidun fi wujubi tahajjub an-nisaa min rijal wa tasatturihinna minhum وقد أوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسبابها وأن التعجب طهارة وسلامة yake cewa wannan aya nassi ne guda ɗaya da ya fito fili wajen nuna wajibcin sanya hijabi na mata ga maza kuma Allah ya da abin karara kuma ya bayyana cewa sanyawa din shi ya fi tsarkake zukatan maza da mata kuma shi ya fi nisantar da su daga alfasha da kuma dalilanta kuma sa hijabi shi yafi kutsan ba su tsarki da kuma kuɓuta. wannan aya ma akwai hujjoji na duk waɗancan takaddun karancin lokaci ne kawai yasa ba sai na kawo su ba haka al-adilla ar a hujja ta hudu qawluhu ta'ala maganin da Allah ya ce ta suratul nur wal qawa'id minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa ay yasta'fifna na lahunna Allah ya ce matan da suka manyanta ba su da bukatan aure babu laifi a kansu dan sauke kayansu ba sai su rufe gaba ɗaya ba amma sai yace inda za su kame su sanya hijabin gaba ɗaya ko da su tsofin ne shi yake alkhairi ko da tsohuwa ce in za ta rufe jiki gaba ɗaya shi yake alkhairi sai shek bin basir mola ke cewa saboda fa inna kullu saqita laha laqita duk abin da ya faɗo a sama a ƙasa akwai abin da ke sa yau idan ganye faɗo a bishiya ba ka bukata akuya na bukata in kwado ya faɗo ƙwaro ya faɗo ya mutu kai baka bukata kaza na bukata ka dangane na bukata kullu tsanaha na zaqita duk abin da zai faɗo akwai abin da ke bukatansa to idan ka ga tsohuwar ne kai bata maka ba to wanda ya ganta to a wurin an kashe shi ala halin karkashin waɗannan hujjoji ga baki ɗayansu idan za ka yi ta bin maganganun malaman tafsiri shine matsayinsu yaquluna bi biyu satr al abin da zai baka sha'awa shine maganganun malamai ta yaya aka yi wannan hujjoji da suka zama birjik a duniya sai zama masu da ta yi wannan maimakon a mata fatan alkhairi kafurai su zage ta fil qanawatil iya aibata ta fil internet arbata ta aibata ta sannan akhuha almuslim yusubbuha dan uwanta musulmi kuma ya zage ta ma hadhihi aladilla ash-shar'iyya ta yi aiki da addini kuma sai zama ta zama abun aibatawa hatta inda ba'adi المسلمين أو من ينتسب Islam magana na hudu shine ash-shubuhat hawla adam al-amal bil hijabi wan niqab shubuhohi da ke hana wasu aiki da hijabi da niqabi wasu daga ciki na farko shubuha shine suna kafa hujja da ayi wannabi kulli azwaji wa banatik sai tsaya a wurin sai su ce ai an ce annabi ne da matansa sai suka ce sanya hijabi ya ke banta da matan manzon Allah ne kadai sallallahu alaihi wasallam bayan su ba wajibi bane wannan Sheikh Muhammad amin bin Muhammad al-Muqtar shankiti rahmatullahi alayh ya ba su amsa a cikin abwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'ani karkashin wannan aya yace wa qala zikrul azwaj ma'a al-balad ma'a nisa'il mu'minina fi ayatin wahida fi hukmin wahid yadullu ala wujubi sitil waji fa kayfa tastaqimu dhikrul khususiyyah idan Allah ya kira matan manzon Allah ya kira ƴaƴansa ya kira kuma matan muminai ta yaya za a ce wannan kususiya ne ita ba maganin kususiya a ciki shubuha ta biyu akwai hadisi na Abu da ake kafa hujja da shi na ainihin Asma radiyallahu anha da ta shigo wajen siyayyen halitta da kaya da suke bayyana tsiraici sai ya ce mata innal mar'ata idza hadat la yajuzu an yura minha illa hadha wa hadha bai halatta a ga komai a jikinta sai alwajhu wal kaffain wannan hadisi abu da rahimahullah ya kawo shi to shi kansa da ya kawo abu da rahimahullah ya ce illa uku ne a cikin hadisin baya ga wannan ka nemi hikimatu da'ilal islam na fadilati sheikh muhammad bin sali al-usaimin al wuhaibi at-tamimi rahmatullahi alayhi a cikin hikimatu da'ilal islam yace babu maganar ingancin hadisin san da yake haƙiƙi da takharijin hadisin min awwalihi ila akhirihi shubuha ta uku akwai hadisai biyu da ake jingina zuwa ga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu wanda dukkaninsu akwai illa a ciki hadisi na farko shine hadisi na da ibn jarir at-tabari rahmatullahi alayhi ya rubuta shi shine haddathana abu quraib qala haddathana marwan ibn muslim al-mulai an sa'id ibn musayyib an ibn abbas illa ma zahara minha al-kahl wal wannan shine isnadinsa. ya zo daga Abu Kurayb daga Marwan bin Muslim al-Mula'i daga Sa'id bin Musayyib daga Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa yadda cewa illa ma zahara ha shine wai ta bayyana irin warware da sauransu na ado qala Abdul Qadir Abdul Qadir yace akan shi Marwan bin Muslim al-Mula'i ba a karban hadisin sa Abdul Qadir yake cewa munkarul hadis Marwan bin Muslim al-Mula'i hadisin sa munkari ne Yahaya bin Yahaya rahimahullah yace laysa bisika shi marwan bin muslim almula'i ba fika bane ba mutumin kirki bane qala al-bukhari imam al-bukhari rahmatullahi alayhi yace yatakallamuna fihi malaman hadisi sun ce an yi magana akan hadisin sa ba za a karba ba wa qala an-nisa'i imam an-nisa'i rahimahullah yace matrukul hadith hadisin sa ba a karban sa gaba daya kuma shi ya kawo hadisin hadisi na biyu shine wanda yake kafi sunan al-kubra na imam al-baihaqi rahmatullahi alayhi قال حدثنا أبو عبد الله أخبرنا أبو العباس مامر بن يعقوب حدثنا عامر حدثنا حفص بن غياث وعبد الله بن مسلم بن هرمز عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه إلا ما ظهر منها شيني الكف والوجه sai aka fasara da wannan to shi ma wannan isnadi idan ka bi illa juni a fike na farko shi Ahmad bin Abdul Qadir qala Abu Hatim Abu Hatim yace laysa bil qawi bai da karfi a bangaren ilimi imamu zahabi yace da'afahu ghairu wahid fiye da mutum ɗaya da cikin malamai sun da'afa shi qala al-mutai imamu mutai yace yakdib yana kirkiran ƙarya hadisi yace manzon Allah yace qala al-hafiz imam hafiz ibn hajar yace da'ifun mai rauni ne haka da'afahu an-nisa imamu an-nisa rahmatullahi alayhi ya da'afa shi na shi abdullahi ibn muslim ibn hurmuz aka kira qala shaykh as-sindi shaykh as-sindi yace isnaduhu muzlimun jiddan isnadin sa iya da duhu ba a karban sa qala yace hadith hadisin sa ba a karba to idan suka zama malamai sun ce ba za a kafa hujjar shi ba za a kafa hujjar shi a yanzu ba zai yi ba to wannan shine matsayin hadisan gaba ɗayan su baya ga wannan a gaggauce shine khadaru tabarru hatsarin tabarruji kaddara matarka kai kana ga kuna tare da ita ka aminta da ita kaddar haka babu yadda ka iya saboda darura kana ga za ta bude fiska to kuma waye ce da saka gele gele completely ga hadisi a musannaf Aisha radiyallahu anha ta ga wata mace da gele ta ce Allah wade da irin wannan abun nan ki wannan kalma Allah wade da irin abun da kika saka haka ta gaya mata don haka magana ma akan niqabi din kaddara kai sauki a kansa to lalle sanya hijabi in dai bata sa hijabi ba hadisi ya tabbatar karara matar da ba ta sa hijabi a rubutacce in dai ba ta saka hijabi yar ina ne yar rubuta ne ba ni na faɗa ba na kaddara ba ta rijistar ba kaddara haka shi ka ɗauka mu mun ɗauki al'afdal abin da ya fi falala fa huwa na na insha Allah to kaddara haka shi rashin sanya hijabi gaba ɗayansa ko sanya hijabi da bai cika kwandishin za shari'a ba mace na yawo da gele shara-shara mace na saka hijabi iya kirjin ta tsaya mace na sa gyale ma iya wuya to wannan hadisi yace yar wuta ce ba ni na fara magana ta fi karfi na hadisi bai ce wanda ba sa niqabi yar wuta bane amma na wanda bata sa hijabi bai tabbatar da yar wuta ne ga hadisin muslim da yace sinfani min ahlin nar lam arahuma muhallu shahid yake cewa kasiyatin ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhunna ka asnimatil buqtil ma'ila لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا ما تاني كافيات آريات sun sanya kaya amma a fili komai nasu yake shi ne mace ta sa hijabi shef ɗin mamanta a fili shef ɗin wajen zamanta a fili shef ɗin halittar jikinta daga wuyanta har kasa a fili kana gani to shine ne ta sa kaya amma bai rufe abin da ake bukata a rufe ba ƙarshen hadisin sai ce wannan mata ba su shiga aljanna ba don haka abin da yafi komai hatsari ma shine a sanya hijabi dan karami ko kuma a sanya hijabi da yake nuna siffar jikin mace ko a saka hijabi da yake na alfahari ko kuma mafi muni a ce mace gele take sa ba hijabi ba to wannan kan bala'i ne iyakar bala'i a hadisin imamu tsabarani rahmatullahi alaihi manzon Allah yake matan da ba su hijabi sai dan gele yace il aluhunna fa innahunna mal'unat in kun gansu ku tsire musu albarka dan daman tsinannu nuni a wurin Allah in aluhunna fa innahunna mal'unat in kun gansu ku tsire musu dan daman tun ba ku tsire musu ba Allah ya tsine musu duk malamai sun yi tafaki a wajen mutum mai mutunci in ya gama ta da hijabi ta sa hijabi yalwatacce ta shiga cikin jama'a kaddara bata ma samu sa niqabi ba iya mutunta ta kai kuma ga alƙamarin da wata za ta saka ɗangiyar haka da yake yin siffar jikinta har abun ya zama yanzu inyamurai ma suna sawa matansu tun da ke bakin sa ita ma za ta saka in ɗan ƙaramin hijabi ne kawai iya kan wuyanki ya tsaya kan shi nan kan eh, ƙirjinki inyamurai sun fara sawa sai ta saka da ma da shigo cikin jama'a in kin zo kin ce assalamu alaikum da ce da ma assalamu alaikum za ka suke ba duk yadda kika yi kin iya in ta yi hausa in kin yi hausa ta yi ki karin magana ta yi har ma ta miyar miki da amsa in hijabi ne ita ma ta saka a irin naki to ba shi ba hijabi yalwatacce a dinka shi amma al'amarin da yake komai muni a duniya shine gele a jikin mace shi ya fi komai bala'i shi gaba ɗaya ma kwandem ne in kana jin kwandem zero to zero ne shi lil mutahajjaba wal والمنقبة hatsarin da ke cikin izgili ga masu da sanya hijabi da niqabi su ila fazilati sheikh bin bas rahmatullahi alai an tambayi sheikh bin bas rahimahullah ma hukumu man yastazi'u biman tartadi hijab ash-shar'i wa tughatti wajaha wa kaffaiha menene matsayin mai yin izgili ga wanda rage sanya hijabi na shari'a tare da fiskanta da hannayenta jawabin amsa yace mai yastahzi bil muslima aw al muslim min ajli tamassuki bi shari'a al-islamiyya fa kafirun duk wanda yake izgili ga musulma ko musulmi don riko da shari'a to yana fita a musulunci sawa'un kana zalika fi hijabi muslima hijaban shari'a aw fi ghairihi wannan duk ne a hijabi ya izgili ko a wani hijabi ya izgili ko a gemu ko a wando duka ja haɗe yaqulu yace dalili kuma Allah yace qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru kad kafartum da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhibu ta'ifa wannan shine maganar kuma ala halin manhajin mu na ahlus sunna shine ba kalwa na kace kafiri bane ba mai ba a tafsirul muayyan sai dai ga matsayin nan a shari'a amma wane baka ba shi kaulasun ba me dalili saboda akwai mawani tafsir magan da ibn usaymin rahimahullah ke fada wala yatimmu al-hukmu hatta tajtami kullu shuruti wal mawani tartafi don haka ba ka tafsirin mu'ayyan ka ayyana wani ga cewa wani kai ka furta ba a haka sai dai ga fatawar malamai me iya wani wani da ya magana ko a jahilci ne ko a karancin ilimi ne ko shubuha ne ko tawili ne ko wani abu mai kama da haka duk wanda bai fahimci muhimmancin ba Allah ya fahimtar da shi duk wanda ya da hijabi Allah ya bashi ikon dawowa daga baya ya gyara ya tuba wa min shurutit tauba al bayan iya daga cikin sharuɗan tuba shine bayani sai mutum ya bayyana kaza kuskure yana gyara innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu a shikenan sai an bayyana suka tuba suka gyara kuma suka bayyana kuskuren da suka yi min shuruɗi tauba albayan sai mutum ya bayyana kaza na janye fatawata wanda ya wannan a ko'ina yake a duniya Allah ya ba shi ikon janye wannan fatawa din Allah ya ba shi ikon yin daidai kuskure Allah ya ba shi ikon kaucewa idan ku bai gane bane Allah ya fahimtar da shi Allah ya tara mu akan yin daidai gaba daya al-makhraj wal khatima makhraji da khatima na farko nasiha ta shine luzumul hijabi shar'i bil ikhlas yan uwa da ke sanya hijabi kar ki sanya shi a matsayin yayi ko kuma a ce ina sanyawa ko a ce a ni sister ce ko ni ustaziya ne tashi saboda Allah فأبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص الدين تركتك إذا أكيد الله شيني الدين إلى الله نبي الصبر على أذى الفاسقين فيها قولي أكن توتر ومتانا بنزا duk sharri da muzanta hijabi da niqabi karki damu karki ajiye hijabi saka gele hijabin kin nan ki rike shi da gasken gaske inna allaha ma as Allah iya tare da masu hakuri na uku as ala dinillah wal mudawama ki tabbata akan addinin Allah kuma ki samu consistency a kai wannan shi ne littafin da zamu fara karanta an Allah kai mu sati ne zuwa wasailus sabati ala Allah abinda mutum zai rike ba shi ikon tabbata akan gaskiya a ko ina yake ba zai ja da baya ba Allah ya ba mu ikon yin haka na hudu a tadarrus fi ta'limihinna mu ko masu karantarwa ana bukatar mu rika yin tadarrus wajen karantar da su kar ka gama ta kawai yau da gele ka zo ka ce kawai ke irwutacce bayan nan yanzu sai kin sanya hijabi har ƙasa zira'i biyu a ƙasa ko shibiri biyu bayan nan ki zai fi ki ba a ganin ko idon ki ba zai yi ba akwai matan da suke yanzu wata ba taɓa jin wa'azi ba da take a duniya ba ta taɓa ji ba to in ka zo karantar da ita karantar da ita hijabin ka gane muhimmancin sa awwalan da hazarin da ke cikin barin sa idan aka samu sai riko da hijabi cikakke na shari'a ana nasiha ana yi ya zama hijabi duk sharuɗa bakwai ta cika to a hankali kuma sai a iso kan niƙabi saboda wai kuturu ya ga mai kora ya ce mai mu ma da haka muka fara to wanda ka da sa hijabi rana ɗaya ba haka kawai ta yi alkafura ko al'imani ta saka ba ita ma a hankali Allah Ta mace ta fara sawa sannan na biyar a yi haƙuri a cigaba da karantar da su da sayan hijabi ana ba su da ɗinka niƙabi ana barawa fi lafi shaidan da kyauta yake gayyatan su ba kasawa bane ya rika sayin hijabi ana rafi lafi a islamiyya ne kana da hali din ka guda ɗari ce, ga sunan abu saka da lafi kuma waɗanda suke karantarwa a ko suke su ji tsoron Allah su dinga zata da mata masu niqabi akwai makarantun da ake samu mata su tsoro tambaya a makaranta kaza na sa niqabi an cire shi an ce ba zan sa ba makarantar ba fata zamani ba makarantar addinin musulunci a yanzu doka ta ba da dama a ko'ina ma a makarantun zamanin sai dai in ba a sani ba ta ba da dama a sa cikakken kaya to yaya aka yi a makarantu na boko ba an ba da dama a makarantun addini a wasu wurare ana kwace musu niqabi ana hana sawa to haka wajibi ne mu sani ilimi amana ne ko da kai da kake karantawa ba shine fahimtar ka ba amma karka so ka kuma da kake gaba fahimtar ka ba wani ilimi ka samu ko wani ilimi na samu da nake ga duk waɗannan malaman da suka faɗi waɗannan tafsirin ban amince tafsirin su ba da duk sahabban nan to ni aina na tsoko ilimin nawa wannan tambaya dan uwana sai ka amsa wa kanka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indi billahi tawfiq Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina ga aika riga ka amsa kace wasu a riga amsa suna bayani akan wannan. Cewa hijabi akwai sharuɗa guda bakwai da ake bukata ya cika. Daga cikin sa shine zama mai tsawo wanda kina tafiya baya bayyana siffar cinyanki da sauransu. Hijabin da ke tsaya a kirji ko iya kunkumi bai ba ana so ya ketara wurin. Son samu ma ya har zuwa kasa da ikon Allah. In haka bai yi ba akalla ki safa ki da kai kafar taki. Wannan iya da matukar muhimmanci. wannan shine hijabi na shari'a wallahu ta'ala a'lam ga wata mai kama da ita malam wani wata take cewa a wata makaranta ne ake idan sun sani niqabi sai a ce su cire wai har wani malam ne ke musu idan kuka yi kwantai mu babu ruwan ruwanmu to bil hakika ina nasiha zuwa ga su yan uwana almajirai masu karantar a wannan makaranta cewa mu ji tsoron Allah na farko kai ya dace ka gaya wata cewa jin tsoron Allah ke bada aure ba dabararta ba in dabararta ne shikenan sai Allah ya bata da dabararta ta amma jin tsoron Allah ke bayarwa don Allah shi yake bada mafita mata a zamanin sahabbai radiyallahu anhu wannan shine ayyukan su kamar yadda Abiyatu Salmani rahimahullahi ya bayyana daga cikin ayyukan suna rufewa ya hana wata mace ta yi aure sun yi aure sun haihu sun haifi yayin da suka fi namu albarka kula ga wannan kada ka gaya mata abin da zai discourage inta kan arki na addini na biyu idan ka hana ta sanyawa duba hujjojin malamai a cikin takardun tafsirin nan dan uwa na musulmi shin binciken ka ne yafi na waɗannan malaman ko tsoron Allah ka ne yafi nasu ko kuma sanin shari'ar ka ne yafi nasu da su suka ce a saka kai kace kada a saka sai ka amsa wa kanka wannan amsa ala ayyi halin koda kai ba za ka ce sai iyalinka ta saka ba to kar ka hana iyalin wani za ta saka mafi kankanta a bashi zaɓi ne ga ɗaliba sai abin da rage so shi ko mijinta sai duba al'afdal abin da fi falla sai dora mata amma ya zama doka ce ta hana wannan za a bude kofa ta barna ne da kuma discouraging mutane daga aikata sunna wa ma'azalika kuma a taimaki mutanen banza saboda haka mutanen banza suke bukata wallahu ta'ala ala malam wani mai tambaya ana cewa me ne mafi inganci a game da abun nan mace mai sanya niƙabi da kuma ƙaramin hijabi wato za ta sa niƙabi amma ta ta sa ɗan hijabi ɗan singilu wannan ta yi kuskure mai girma sai dai nata bai kai na mai gela ba shi ne za ga wasu mata ga niƙabin sun saka amma hijabin iya girji a nan yake yadda ka san abin kamar matso kana ake yi bilakika wannan kuskure ne mai girma yadda Allah ya miki baiwa da sanya niqabi sai ki duba girman Allah ki ji tsoron Allah ki nemi aljanna aljanna gida ne na masu hijabi ki yi kokarin sanya hijabi don Allah ya baki aljanna Allah ya baki ikon sanyawa wallahu ta'ala alam malam wannan wata ce take cewa ita makaciya na a asibiti kuma akan tura su wato abun nan seminar ko kuma workshop na koyi irin waɗannan ayyuka kuma har yakan kai yana fitar da su daga cikin jihar da suke zuwa wani wato abun nan jiha wanda ba jihar bauchi ba shi ne ke cewa shi ne ke cewa shi ne malam muna so mu san hukuncin wannan wato addinin musulunci za mu iya yin haka halartar workshop ko seminar a matsayinsu na ma'aikatan asibiti a har su je wani inda ba cikin jiharsu ba ya halatta ku je idan kun cika wasu conditions sharuɗa na farko idan za a je ya zama abin da za a je din iya da muhimmanci akwai karuwa a ciki karuwa a cikin abin da zai taimake ki a lahira ko a duniya ta bangaren halal na biyu ya zama akwai muharramin ki da zai raka ki imma mijinki imma wani dan uwanki da jini imma mahaifinki ko wani mai kama da haka na uku idan ba a samu wannan ba fatawar Ladi na lil buhutul ilmiya <clears throat> suka ce aka samu rifka na amintattun mutane da su aka aminta da su za su iya zuwa da ke in sun tafi da ke sun da ke a shari'a yayi amma da sharadi amintattun mutane da ba a zargi a kayan su ta bangaren wani abu mai kama da wannan wanda bai dace ba in an same su insha Allah ta'ala babu damuwa akai wannan shine zaki iya zuwa da ikon Allah in bukatar kama wallahu ta'ala alam wannan mai tambaya na tambaya ne a game da niƙabi wato yin sallah da shi ya halatta mace da ta ɗaura niƙabi ko ta saka niƙabi wato ta yi sujada a kansa ya halatta insha Allah cikakken halatta saboda kaya na libasi al-asl shine Ibaha. su raga shari'a ta ba ta dama akan wannan babu hani da ikon Allah a kai inda aka ba su dama su yaye shine lokacin da suka sanya ihrami a nan ma za su gamu da maza ana bukatan kaucewa kada su bude amma in sun rabu da maza sai su yaye don haka a ka'ida shine a halin ihirami nake ba su zama su ɗan ɗaga shi wallahu ta'ala ala eh, wani mai tambaya wannan ɗan uwa ne miki yake da wata tambaya malam yana so wai ka bashi shawari ko kuma dabara yadda zai yi ya samu mata ta gari babbar magana nan gwagware dewa sun gyara zama na farko kai ta addu'a rabbana hablana min azwajina wa a qurrata a'yunin waj'alna lil na imama ya Allah ka bamu daga matan da ƴaƴan mu mutane masu daraja masu halin kwarai kuma ka sanya su jagorori a cikin masu takawa kai ta wannan addu'a tana da matukar muhimmanci na biyu kuma bayan addu'a da ikon Allah sai ka duba wace ce dattawa. in mutum zai aure ya duba iyaye saboda mafiya yawa ƴaƴan rabin ɗabi'un iyayensu ne shi yasa ran da ga Maryam alaiha salam da Isa alaihi salam da sai aka ce ma kana abokin ra'a sauƙin wa ma kana ummuki baghiya ya aka yi babanki ba mutumin banza ba mamarki ba fasika ba ke kika haihu fa asharat ilayhi kaga me dalili saboda ɗaya kan bi halin iyaye ne na uku sai ka duba kuma ɗabi'ar ita yarinya din bayan ɗabi'ar ta na hudu sai ka duba iliminta a ƙa'ida ɗalibai sukan yi kuskure sukan fifita ilimin mace akan ɗabi'arta mace abun sha'awa ba wai ilimi ne abin sha'awa da ita ba sai dai yayi ɗabi'un da suke yayi haƙurinta yake yayi gaskiyanta yake yayi kawar da kanta yake yayi tausayinta yake yayi ga daɗin magananta zuwa ga mijinta yayi ga ibadarta take yayi ga mutunta mutanen da take yi wannan su ne ɗabi'u da suka fi ilimi muhimmanci su kansu da biyu saboda muhimmancin su ba a ma kirasa cikin addini kai tsaye ba sai aka yi itinabi idza atakum man tardawna khuluqahu dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu wanda kuka yadda da addininsa ko ko dabi'unsa addininsa da dabi'unsa haka wanda kuka yadda da addinin ta da dabi'unta so da a cikin al'amarin aure muhimmancin dabi'a ya na ilimi idan kawai kace ilimin mace ya dame ka to zaka iya haduwa da matsala in tana da ilimi babu ɗabi'a amma in aka zama ko mai ilimi mai ɗabi'a to tafi mai ɗabi'a babu ilimi zai zama ilimin yanzu riba ne amma ana fifi da ɗabi'ar matakan iliminta wanda ga yaji wata a ai ta gama kaza ta haddace kaza shikenan bai ma bincika halin zai ta alhamdulillah masha Allah shi abin ya masa idan ta je ta kuntuma martiya so Allah ka gaba ta sauke a can ta ji can ta yi kaza kaza ma ga abin da take yi so su ɗabi'a daban ilimi daban so a rika bawa ɗabi'a muhimmanci sai a duba ilimi bayan nan sai ka duba siffa da kake bukata don ana so mutum ya auri matar da ransa yake da sha'awa da bukata zuwa gare ta shi za shi rage take cewa fanki huma tsaba lakum minan nisa tsaba ai kaga abu ne na so yanzu abin da kai kake so na mace wani ba shi ba shi ke so ba yanzu wani yana son mace ce maka ina son yar gajeruwa sosai baka siririya mai manyan ido in ya dace da halitta wata ta yi haƙuri misali nake bayarwa sai ga abin da wani ba so completely wani shi yake so duk abin da ka baka so to wani daga ya ga wannan to an kashe shi Allahu akubar kawai so kula ga wannan kowa sai duba siffar da yake so wani iya son mata fara wani baka yake so wani dogo yake so a wani gajeruwa yake so wani mai kauri yake so wani siririya yake so wani kuma idan ya baka ma format da shape din kai ka dauka aljanna za a kawo masa waya yana gaya maka wai tsawon idan yadda dace ya kasance da fadinsa da tsawon yadda ya dace ya kasance goshinta kada ya kai tsawon kaza kuma kada ya kasa kaza in between haƙoranta ga irin siffa din sai ga kowanne ya yi sai ce amma daidai haƙorinta ɗayan nan ya ɗan tashi kaɗan shi ne kawai matsalar da ya gani bai masa ba kai ka ji kaman horul in fil jannati ma la ainur ra'ad ba kamala a ƙarshe shine yan wa musulmi sun rubutu takardu da neman addu'a a gurinka da sauran jama'a da suke nan halarce da kuma su ma su ne maka addu'a shi waɗansu suna ce suna son ka don Allah kuma suna roƙonka kai ma ka musu addu'a da sauransu kamar dai yadda aka saba malam shine na ƙarshe to da tijo kuma Allah ya saka maka da alkhairi mu na alkhairi duka Allah ya biya mana yadda muka taro a nan Allah ya tara mu a gidan aljanna haka Abin da muka karanta Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba masu sona don Allah Allah da kuke sona don shi ina roƙon shi ma ya so